أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ka ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta goma sha biyar ga wannan wata mai alfarma mai daraja mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da hudu ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan dai ba mu gushe ba a cikin suratun namli da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta sittin da tara. Bismillah. أعوذ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين نعم Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya a waɗannan ayoyi masu albarka bayan ya kissanta mana kistoshin annabawa daban-daban daban annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Musa, annabi ah, Saleh, annabi ah, Shu'aib, annabi Hud, da yanda ta kaya tsakaninsu da mutanensu duk an hallaka su an gama da su gaba ɗayansu duk Allah ya kistanta mana kistoshinsu kuma ya nuna mana yadda ya tseratar da mumunai da suka bi annaba wannan lokacin to a wannan aya ta yau Allah yana kamar yana cewa duk wanda yake doubting yake shakka wannan halakarwan ba ta faru ba Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad siru fil ardi ku yi tafiye-tafiye a ƙasashen duniya ku tambaya ku duba a kai ku waɗannan wuraren tabbas in ji Allah za ku ga kufai na waɗannan mutanen ku je a abin nan Egypt yanzu za ku ga gawan Fir'auna inda an sa ta a museum ku je su Madainu Saleh ku je Yemen ku je Kadum ku je wurare jewa in ji Allah wanda yake ganin kaman abun bai faru ba tunda wannan baƙi ne na alƙur'ani karatu ne an rubuta shi ne to ya je ya gan shi fizikali da idansa in ji Allah subhanahu wata'ala ya musu siru fil ardi ku ɗau tiket ku yi tafiye-tafiye a doron ƙasa fanzuru ku je ku gana ku gane wa idon ku karara kaifa kana aqibatul mujrimin yanda ƙarshen kafirai mushrikai masu ja da Allah da annabawan Allah yanda ƙarshen su ya kasance ku je har yanzu akwai ragowar garuruwan su inji Allah subhanahu wata'ala shi yasa turawa sun fi mu wannan suna zuwa tuwa, suna zuwa irin waɗannan wurare suna zuwa bincike suna zuwa suna zuwa yawanci mu ba ma zuwa to shi yasa masu zuwan za su ga waɗannan wuraren physically manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mana duk wanda ya shiga waɗannan wuraren da aka halakar da mutanen nan samudawa su adawa su alu madyana manzo Allah ya ce kada ku shiga Eh, kada ku daɗe a ciki in kun shiga kun sauri ku fita in ji manzo Allah kada ku daɗe a ciki kuma ku shiga kuna masu sun kuyar da kai da tawalu'u ga Allah sannan annabi sallallahu ya hana mutum ya sha rijiyan ruwan rijiyan waɗannan wuraren har yanzu yana nan guba ce duk wanda ya sha ruwan rijiyan waɗannan wuraren sai ya halaka sai ya mutu haka manzo Allah sallallahu ya wasiya a hadisai a ah, yace wala tahzan alaihim to ya Muhammad tunda mun buga wa al'ummanka misalai da tarihi da kissoshin annabawan da suka wuce da al'ummansu waɗanda suka kafurce yadda aka halakar da su tarihin manzanni da al'umma daki daki daki daki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to kada ka damu da kafiran zamaninka ya Muhammad kada ka yi baƙin ciki kada ka damuwa don ba su yi imani ba su ma za mu iya gamawa da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala so wala tahzan alaihim kada ka yi baƙin ciki da nuna damuwa wai don kafiran zamaninka mushrikan zamaninka ba su karɓe ka ba ba su karɓi musuluncin nan ba wallahi kar wannan ya dame ka ya Muhammad kada ka yi baƙin ciki wala ta ku fi baiƙin kada ka kasance cikin kunci da damuwa wai min ma yamkurun wai suna zagon kasa da musulunci suna maka zagon kasa za su kashe ka ko su kulle ka ko su fidda kai wa id yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin kada ka damu da makirce makircen su da kutun da sharri da kulle kulle da suke yi kada ka damu naka kawai ka isar da sako ka isar da saƙon Allah faman sha'a falyu'min wa man sha sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya bari in ji Allah ba dole a ciki in ji Allah ba dole kada ka damu da su ya Muhammad ba abin da za su iya maka bai wuce mu musu irin yadda muka kafuran da suka wuce na annaba da muka kistanta maka ba to sai ka ji kafuran wa ya sai ka ji suna cewa annabi mata hadal wa'adu. eh wannan alkawarin da kake cewa za a yi tashin kiyama mu yi imani ko kada mu yi za a yi tashin kiyama akwai wutan jahannama akwai kwanciyar kabari akwai azabar Allah kaza kaza idan annabi ya musu wa'azi su yi hattara su yi gargadi bisa tsangwama da suke wa alkur'ani tsangwama da suke wa Allah tsangwama da suke wa annabi da barna da suke yi idan annabi ya ce su yi hattara akwai azabar Allah akwai wutan jahannama akwai ranar mutuwa ko kuma wata musiba za ta zo ta faɗa musu sai su ce ta hanyar injili ta hanyar injili da girman kai da jiji da kai sai su ce wa ya ƙununa mata hadal wa'adu yaushe wannan alkawarin azabar ne in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi mu mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga ƙaho ba e kullum a wa'azinka kakan ce mana azabar Allah mutuwa tana nan a'a alkiyama tana dab yaushe ne kiyaman kaka kakanmu da kakaninmu da magabatanmu duk an faɗa musu irin wannan tatsuniya har yau kiyaman bata zo ba mu ma tun muna yara har mun girma mun zamanto dattawa har mun haihu har muna da jikoki kiyama har yanzu ba mu ga ta ba yaushe ne wai ya Muhammad inda gaske kake yi kul ka gaya musu ya Muhammad kun ga duk an san da suke so Allah ne yake dictating wa annabi domin shi la yantiqu anil hawa bai magana on his own sai abinda Allah maɗaukacin sarki ya masa wahayi kul ka gaya musu asa tabbas an kuna qad radifa lakum ba'du asa an kuna radifa lakum ba'du allazi tasta'jilun ka gaya musu ya Muhammad da sannu da suke fata ya same su yana dab da su kawai yana kusa kawai Allah zai kawo musu shi kamar yadda Allah ya ya tsara ba wai gaggawansu zai sa a kawo musu ba imma mutuwa ta riski mutum ko wata azaba ko musiba ta zo ta halaka shi to ai shi kan ko ba a yi kiyama ba shi kan ai kiyamarsa ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu wanda ya mutu shi kan ai alkiyaman shi ta tsaya masa ko ba a yi kiyama ba kana kabari zaman kabari daɗi ne da shi ai duk abinda mutum ya yayi wa kansa zai fara gamuwa da shi tun a kabari kabari zai matse ka za ka ga hukunci mai tsanani a kabari idan mutum bai shige shi da sa'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqabru yace rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nirar hufratin nirar kabari da muke gani ga wanda ya samu sa'an shigansa yace wani dausayi ne portion ne wani yanki ne daga cikin aljanna ga mumini ga wanda bai samu sa'an shiga kabari ba manzo Allah sallallahu alaihi wallahi rami ne na wutan jahannama daga nan mutum zai fara ɗanɗana kuɗansa daga nan za a fara tantancewa mutum ina ne makomansa daga kabari zai gane ina ne makomansa ran da aka yi tashin alkiyama in ɗan aljanna ne tun a kabari zai sani kuma zai rika ganin alamun ɗan aljanna ne domin za a faɗaɗa masa kabarinsa a haskaka masa sannan a buɗe masa wata ƙofa da take linkin da aljanna wanda ni'imanta da, da yana shigan kabari yana jin daɗin zama a ciki sannan a halitta masa mutum kyakkyawa irin wanda kake so ka zauna da shi ku yi hira da shi daga ayyukan alkhairi da ibada da ya saba yi ya zama to shine mai zauna zama da kai a kabari yana ɗebe maka kewa idan ko mutum bai sa'an shiga ba kafiri ne to za a matsa kabarin yanda haƙarƙarinsa na dama za su shige ta cikin lahago su kulla haka da juna su yi saɓani sannan a buɗe masa ƙofa da za ta sada shi da wutan jahannama yana jin zafinta da hucinta har ya gwammace ma'aikashin alkiyama sannan munanan ayyukansa na kafurci da na saƙo da ita yi za a halicci wani mummunan mutum da baya son ganin shi a rayuwansa mai wari mai ɗoyi wanda ido bai so ya kalle shi sau biyu Shi ne zai zo ya taho ya zauna da shi ya ce kai daga ina kake da Allah ka tafi ya ce ni ne aika aikar ka da kai sai a duniya dole ka zauna da ni to waye ni kai ne dole da ni za ka zauna a hadisin bara'u bin azib Allah ƙara masa yarda a to a za ka ga tun a nan ne mutum zai fara ganin sakamako يقولون متى mata الوعد إن كنتم صادقين قل an ya yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun saka ni inji Allah abinda kuke gaggawa na azaban ya zo muku Allah ya to yana dabda ku idan ba a halakar da mutum ba ko musiba ta zo masa to ai akwai ran da zai mutu akwai alkiyama za ta zo duka babu wata matsala abinda suke so in zai za su gansu innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban suna ganin abun kamar yana da nisa ne alkiyamar ko mutuwar Allah ce wa narahu qariban tana dab da mutane ba su sani ba Allah rufa mana asiri ya samu cika da imani wa inna rabbaka lallai ubangijinka kuma ga waɗanda suka yi imani da shi suka bi umarninsa suka karɓi manzancin annabinsa suka bi alƙur'anin nan to lazu fablin anan nasi Allah ma'abocin falala ne ga mutane walakin na aksarar nasi la yashkurun sai dai mafiya mutane ba sa sani wato wannan ayar tana nuna ma mutane cewa yadda suke zumunin Allah ya kawo musu azaba sun zanku kullum har suna kalubalantar annabi ya rasulullah yaushe ne azabar ka kawo ta mana inda gaske ne Allah ya ce ayya mutane ba su san jinkirta wanda nake ma wata rahama ce yi ta saba mun yi ta saba mun yi ta saba mun ka gaba abin da ya same ka na jinkirta azaban na rike ta ban saukar da ita ba ai rahama ce gare ka ai chance ake baka don ko ka tuba ne amma da Allah da zaran mutum yayi yayi sako a saukar mai da azaba da yayi sako a saukar mai da hukunci da yayi ƙarya hukunci ya hau kanshi da ya sha giya hukunci ya hau kanshi da yayi zina hukuncin shi ya hau kanshi da yayi gulma da ya ci naman wani da yayi ta wani ta'annuci Allah ya ai da ba mu mutum a doron ƙasa ai da ba mutane yanzu in ji Allah amma na kan ɗaga ƙafa ka ga wani ya yi shekara arba'in yana saɓa wa Allah wani ya yi shekara sittin yana kafurci maƙiyin Allah maƙiyin musulunci maƙiyin manzon Allah maƙiyin musulmai banda zagon ƙasa rayuwar zagon ƙasa da haddasa fitina wa musulmai ba abin da yake shekara hamsin wani zai yi idan ya shiga na sittin ɗin haka ga Allah ya jefa mai haske ya musulunta kuma ya karɓe shi to don Allah jinkirta wanda aka masa bai masa rahama ba ba rahama ba ne wani zai shekara goma yana saba wa Allah rana ɗaya haka ga Allah ya jefa masa haske ya ji wani wa'azi ya ji wata huɗuba ya ji wata nasiha ko ya ga wani hatsarin mota yadda mutane suka yi kata-kata ga wake ga sunan sai wanne ya zamanto dalilin shiriyansa sai ka ga ya bar duk abin da yake ya tuba ya zamanto mutumin kirki salihi ashe jinkirta masa da Allah ya bai zamanto rahama a gare shi ba da Allah ya kashe shi tun lokacin da ya saba masa a dewan rana ta farko da da, da mutanen da za su je wuta ai suna da yawa to amma Allah ya ce wa inna rabbaka mutanen nan kafiran nan ba su gane cewa jinkirtawa da Allah ce musu baya kawo azaban ba wai don Allah ba zai iya ba ne a'a la fadlin wata falala ce alan nasu wanda Allah yake so ya yi wa mutane yake wa mutane irin waɗannan masu kafircin amma walakin na aksarahum la yashkurun mafiya yawan su ba sa godewa ba sa ganewa su sun fi gaggauta ma a halaka su ɗi. Allah ce ne kuma jinkirin rahama ne amma ba sa ganewa Cikinsu da yawa suna musulunta wanda ya dade yana ta'allucin sai ka ga sun musulunta yanzu ka je kasashen turai waɗansu manya-manyan mawaƙa mawaƙa da suka yi kololuwa ya sun musulunta manya-manyan 'yan kwallo sun musulunta manya-manyan 'yan kulob kulob kulob sun musulunta waɗansu manya-manyan ragaren ragaren fada fada fada abin nan sun sun musulunta manya-manyan wanda suka rike mukaman gwamnati waɗansu sun musulunta a yau shekara nawa suka yi suna kafirci wannan farna ce ga Allah amma mutane ba sa gane masu sako sai kaga sun zaƙo a saukar musu da azaba wa inna rabbaka la ya'lamu lallai ubangijinka yana sane da masu kinnu sudurum abinda suke conceiving suke koyewa a cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa a bayyane duk Allah ya san da su ba wai bai sani ba ne. sakon da suke a ɓoye a zuciyarsu na munafurci kamar munafiki ai ɓoye kafurci ke a zuciyar shi bayyana imani kuma ya shigo cikin musulmi kuma har ya zauna tare da annabi ma har a fashi kwamitin masallaci har a fashi liman wani ba a san munafiki bane ashe to Allah ya san abin da suke ɓoye a cikin zuciyarsu ko ba su bane a suratul munafiquna suke cewa nashhadu annaka rasulullah wallahu yashhadu annaka la rasul wallahi innal munafiqina lakazibun humul adu fahzarhum lahu anna yufakun duk sun sani da abinda suke bayyana masu fito su bayyana kafurcin a fili duk Allah yana sane da su amma baya gaggawan saukar musu da azaba saboda wataƙila su musulunta wataƙila su tuba nan gaba su bar abin da suke yi A ce daga musu kafan wata farla ce wata ni'ima ce wata rahama ce lutufi ne daga Allah subhanahu wataala kaga kana sako, amma Allah yana daga maka kafa kuma duk mai saɓawa Allah ya ga komai nashi yana tafiya daidai to wallahi yayi wa kanshi wa'azi wannan wani kamun talala Allah yake so ya masa kamun talala kayi sabo kayi ta'annuti kayi kaza kaga kawai komai naka na tafiya Allah bai rike maka komai ba bai hana ka kuɗi ba bai hana ka ciyar da gidanka da sarrafa gidanka da komai Allah yana zubo maka amma kai ka san kullun taba Allah kake to wallahi abinda Allah yake baka nan kai hattara wata ila abinda ya aje ma a kiyama ne a aljanna yake gaggawar saukar maka da shi ka cinye haka Allah yake ma waɗansu sai ka ga salihan bayi na kirkin ba kullum cikin jarabawan Allah suke kullum asibiti kullum ana jinya kullum ba abin da za a ci kullum ana tawakkali ba a cin three square meals a gida amma kai Allah ya zubo ma hadda kare kuma kullun wa Allah kake to wallahi ba alheri bane mutum ya kamata ya zamanto mai wayo ya faɗaka. ya fadaka Allah rufa mana asiri wa ma min ghaibatin babu wani abu koyayye fi sama'i da yake cikin sammai bakwai wal ardi da yake cikin kasai bakwai illa fi kitabin mubinin face yana cikin littafin Allah lauhil mahfuz kamar yadda Allah ya madaukakin sarki yana cewa wa ma tasqutu min waraqatin wala ratbin wala yabisin wannan ayan da take nuna cewa babu wani abun da ke cikin samai da kasai na danye ne abu, ganye ne danye ne ko bushashe kwayan zarra ne karami ne ko babba face Allah ya san da zaman shi a wannan wajen cikin lauhil mahfuz duk wani abin da kake gani yau za ka ga mutum a kawo masa waɗansu itace ya yi faskarensu yana faskara su yana tsaga su sai ya samu wani abu yana rayuwa a ciki wani ƙwaro ko wani ɗan abin da yana rayuwa a ciki lami lafiya kuma duka wannan abin da ɗin itacen a mulmule ke tsagawa ya yi tarar da abu yana rayuwa a wajen Allah ya ce ko ganye ka ga iska ta kaɗo ya faɗi ƙasa Allah ya ce na san da ganyen a wannan ranar zai faɗi kuma iya adadin ganyen da suka kakkaɓo suka zubo ɗin Allah ya ce na san da su akwai wanda za su zubo ƙasa akwai waɗanda Allah zai aje su su yi hangin akan bishiyan bayan sun tsinkon tukuna amma ba su zo ƙasa ba sai su yi hangi su sai gobe su faɗo Allah ce duk na san adadin ganyen bishiyan da suke tsinkowa su kakkaɓo su faɗi ballantana abun da ke cikin ƙarƙashin ƙasa ko cikin sammai ƙwaya ce abun ɗanye ne ko busasshe face ina sane da zaman shi inji Allah yana cikin lauhil mahfuz inda aka ciro alqur'ani na'am إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن ya فهم مسلمون نعم كجين دا الله يبقى مسالي da mutanen da ba sa karɓan wa'azi ba sa jin nasiha ba sa sauraron duk kiran da ake musu musamman kafirai da kuma masu saɓawa Allah cikin musulmai Allah ce inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'anin da kuke gani shi ya qussu yana kissantawa bani isra'ila wato banu isra'il yana kissanta musu yana labarta musu aksarar hum fihi yakhtalifun mafi yawan hukunce-hukunce da dokokin da suka jibince su wanda suke saɓani a kai ƙur'ani duk yayi bayani duk yayi bayani yanzu aka ga misali banu isra'ila yahudawa babu wanda ya kai su fada da shari'ar musulunci za ka ga waɗanda ma musulma kiristoci babu wanda ya kai su faɗa da shari'ar musulunci to amma Allah ya ce waɗannan dokokin da su suke faɗa a kansu in dokokin Allah suna cikin littattafansu Qur'ani ya fi bayyana su ma sama da yanda su aka bayyana musu ma a cikin littattafansu wa katabna alaihim fiha ko anna nafsa bin nafsi wal wal bil bil anfa anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha بالسن wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk a cikin littattafan su su ɗin yau shari'an da suke fada da ita din Allah ya ce duk suna cikin littattafan su duk tana cikin littattafan su sun san kaza in ai kaza hukuncin kisa ne kaza in ai kaza yanke hannu ne kaza in ai kaza ka cire mutu ido shi ma kai ma za a cire maka duk abin da suke saɓani suke jayayya suke faɗa a kai yana cikin littattafansu ƙur'ani ma ya bayyana shi ya ahlar kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhuna kitab wa ya'fu an kathir da manzon mu annabi Muhammad sallallahu ya zo yana bayyana mafiya yawancin abin da kuke koyewa a littattafan ku don ma Allah yana ya ya shiru akan waɗansu abubuwa duk annabi da ya zo ya expose abubuwan nan da suke nan yana cikin littattafan su amma idan musulmi zai practice nasu sai su haɗu su yi gangami su hana wai za a yi shari'a yanzu ba America ta ce a soke shari'a cikin kiraye-kirayen da suke shari'a ma ga ta nan ma amma ya a soke ta a soke wa ake yankewa hannu yanzu a Najeriya don yayi wani laifi wa ake yanke hannu amma fa irin dan eh, raba gadon nan dau aure a musulunci da yanda ake raba gado da personal law din irin dokoki na abin nan na zamantakewa wai su ne da ba amma zo fa yanke hannu ba yawa ake yankewa hannu wa ake jifa har ya mutu babu a rubuce ne kawai ta amma duk da haka wai sai an cire ma amma Allah ya ce suna su. Qur'ani ya tona a cikin mafiya yawan abin da su suke saɓani a kai gashi nan clearly ma Qur'ani ya bayyana shi wa innahu kun ga wannan Qur'ani in ji Allah lahudan wallahi shari'a ne kada ku yadda ku rabu da Al-Qur'ani in ji Allah duk yadda za a buga a juya a yi barazana Qur'anin nan shine kawai littafin da za ka biya shiryar da kai sannan wa rahmatun rahama ce lil mu'minina ga mumunai wanda suke practice din shi qur'ani rahama ne jin kai ne zaman lafiya ne kwanciyar hankali shi ne ke ya kawo zaman lafiya a duniya a da da ake rayuwar jahiliya shi ne kuma za a di a yanzu a samu zaman lafiya din kuma wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya muhammadu ya bainahum bi hukmihi zai yi hukunci a gobe kiyama tsakanin ko a nan duniya ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya zartar da hukuncinsa a kan kafirai masu musul musuluncin nan masu zagon ƙasa musuluncin nan masu faɗa da musuluncin nan sai Allah ya yi hukunci tsakaninsu bi hukumihi da irin hukuncinsa na adalci wa huwa al Allah maɗaukacin sarki shine mabuwayi al'alimu, masanin mabarnata da masanin masu gyara duk Allah zai zo wata rana ya yi hukunci yar manuniya sai ta nuna yar manuniya sai ta nuna saboda haka ya Muhammad fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai ka riƙe Allah da kai da mumunai innaka alal haqqil mubin wallahi ku ne akan gaskiya bayyananniya in ji Allah duk wanda zai kira ku wai gaskiya na saɓani yana cikin saɓanin alƙur'ani duk wanda zai kira ku ya tallata muku wani tafarki ko wani addini a nuna muku ai shine wannan tafarki shine tafarki mafi daidai tafarkin da yake ka zaman lafiya tafarkin da yake ka arziki tafarkin da yake abin nan la yake la kada ku biye musu innaka alal haqqil mubin kana kan gaskiya kuma bayyananniya saboda haka tunda ka kira su ya Muhammad kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi sun ki imani fita harkan su kawai ka isar da sako ni Allah ina shaida wa kafa billahi shahidan Allah ya ishe ka shaida ya Muhammad ku duba inda Allah ya kamanta su yanda kaga ya Muhammad in dai innaka la tusmi'ul mauta yanda ba za ka kira gawa ta ji ba ka yi gawa da ta mutu mutum da ya mutu ya zama gawa in ka zo kana mai illaha zai ji ka ji tsoron Allah tashi ka yi kaza yanda ka san za ka yi magawa wa'azi ba za ta ji ka ba to haka kafirin mutum yake tamkar gawa ne kai ta kira kai ta kira ba zai ji ka ba wala tusmi'u summa du'a yanda za ka zo kusa da kurma ka yi ta kiran shi ka yi ta kiran shi kana ce masa ka ji tsoron Allah ya kai kurma ka tuna akwai aljanna akwai wuta fa zai ji ka to Allah ya ce cin waɗannan kafiran haka suke domin in Allah bai so kafiri ba summun ne bukumun umyun yakan makantar da ido yanda ba zai ga gaskiya ba ya kurmantar da kunnen yanda duk yanda ka kwana wa'azi ba zai ji ka ba wa khatama ala qulubihim ya yi silin ɗin zuciyar ya lale zuciyar ya ya kulle ta yanda wa'azi ba zai shiga ba to wallahi haka kafiran nan suke in dai za ka kira mamaci ya ji ka to waɗannan za su ji ka? in dai har za ka yi magana wa kurma ya ji ka to waɗannan za su ji ka za su ji ɗin kuwa to bi ma'ana ba za su taɓa ji ba Allah ya riga ya kalli zukatansu ya yanke hukunci cewa ba za su yi imanin ba ne kawai wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin ba za ka je da kurma kira ba idan suka juya bayan suka gudu yanda ba za ka ji wanda ya nisa ba zai ji kira ba haka waɗannan mutanen suke ya Muhammad fita harkan su kawai su zauna su jira hukuncin da zan yanke musu nan gaba in ji Allah haka nan wa ma anta bihadil umyi kai ya Muhammadu ba za ka iya shiryar da makaho ba wanda zuciyar shi ta makance makanta irin ta zuciya fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciyan wanda ya makance ba za ka taba shiryar da shi daga batansa ba ba za ka taba fidda shi daga bata da hanya ba Fam saboda zuciyar ta ne ta makance wa gaskiyan gaba daya in tusmi'u inda kiranka zai yi amfani illa man yu'minu bi ayatina sai dai zuciyar da ta yi imani da ayoyinmu zuciyar da ta yadda da alkur'ani ta yi imani da Allah ta karɓe ka a matsayin manzo ta yalwata zuciyarta wajen karɓan wa'azi to nan ne inda wa'azinka zai amfani fa zakir inna fa'ati azzikira ka je nan ne wa'azinka zai amfani ya Muhammad fahim muslimun ka gani su ne waɗanda musulmai suka amsa sunan musulmai to musulmi ne wanda zuciyarsa a yalwace take a buɗe take ga dukkan wa'azin alkur'ani dama ta karɓi Allah ta karɓi manzon Allah ta yadda da shi ta karɓi alkur'ani to su ne in za ka yi wa'azi ya shige su su ne musulmai zuciyarsu a yalwace yake a buɗe yake a shirye yake a kira su su amsa na'am وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فالله يتجا أبن سكي قدقاوا يزو مسلم قارانا تازو القيامة تازو مسلم وإذا وقع القول عليهم idan maganar tashin kiyaman ta zo musu Allah ya umurci duniyar kiyamar ta tashi maganan Allah an ba da umuri maganan Allah ta rigaya alaihim a kansu na halakar da su in alkiyaman ta zo to akhrajna lahum dabatan za mu fitar da wata dabba min al'ardi daga ƙasa yana daga cikin alamun tashin kiyama manya-manya guda goma wanda idan suka faru kawai to babu tazara a tsakanin su kaman carbi ne ya tsinke kawai yanda wannan kwayan yake fita haka ɗaya yake bin shi haka ɗaya yake bin shi alamun tashin kiyama akwai alwabili A asayyid alwabili ina ji ya ya wallafa wani littafi ashraqus sa'a alamun tashin alkiyama ina ji ya tara alamu wajen hamsin da uku akwai waɗanda suka faru tun zamanin manzon Allah kai aiko manzon Allah masa Sallah alama ce ta ɗaya ta tashin alkiyama din sai manzo Allah sassana ya ce an aiko shi dab da alkiyama kamar yadda rana take jaɗin nan za ta faɗi abin ya rage wa duniyar ta ta ta tafi kenan aka aiko annabi a wannan dan lokacin yadda rana take ja zuwa ta faɗi ɗin nan abin ya rage wa duniyar ta tashi aka aiko shi kenan a wani hadisi ya ce an aiko shi da alkiyama shi annabin suna rige-rige suna gudu suna rige-rige wa zai fara zuwa annabi ce na riga alkiyaman zuwa yanzu ko a olympic ne ake gudu gudu tsere inda number one zai sa kafa da Allah ana daɗewa kafin number two ya sa to annabi yace ɗan tazaran da ta rage zuwa na da alkiyama kenan kamar yadda tseren number one zai tsallake layi number two ya biyo ɗan tazaran kawai da ake samu saboda haka an aiko shi dab da alkiyaman ne amma sai ana shi yasa aka sassabe rayuwar yan adam ai al'umma annabi da a yi samuda da ada ana shekara dubu dubu biyu ka ga sai ya shekaru mu kuma da aka zo aka sassabe kawai dan sittin kawai da dan tara kawai sittin da uku sittin da abin nan kawai eh, idan aka yi minus din shekarun balagan ka goma sha hudu ko goma sha biyar kafin ka balaga out of 60 nawa ya rage nawa ya rage sai ka ga shekara arba'in da biyar kawai kai a rayuwar to kafin ka natsu ka zama mutum mai bin wa'azi mai bin abin nan shekaru nawa ana can ana buga buga eh? Ya sa a dami ne ake zuwa za a shiga islamiyya ga fatiha da ƙyar abu baki bai abin nan ba kaza kaza da ya ka ga rayuwar kaɗan ne to nawa ne ke kai sittin ɗin yawanci shekara arba'in talatin arba'in hamsin da uku hamsin da biyar arba'in an tafi an tafi an tafi yawanci an tafi ɗin to yaushe aka zauna aka yi ibada an da rayuwa Filet hmm? ɗaya ya ishe ka ka ci abinci ka cika cikin ka ka tafi ka shafe wata guda ɗaya ka tafi amma rayuwan ba ta bude abin da zai yi ba kwangiri ne fa <laughs> Allah ya baka ‘ya'ya bakwai irin samudawa ɗin nan, gashin da za ka gina ma ɗaya da wajen zagayawan shi ai aiki ne. amma aka da jikin aka da mu aka da mu shekarun aka da su abincin ma da za a loda aka da ɗan yadin da za ka sa yadi hudu kawai in yan yawa goma ka yi babban riga shi kenan ta amma Allah ba ka ba san mude guda ɗaya in za ka masa dogon wando da jamfa ai ma malam bondil bondil da za ka ɗebo ai malam sun abin nan gadon da za ka sayo da buhun abinci guda ɗaya zai zazzage a kwano buhun shinkafa shi a ƙara mun baba eh subhanallah komai aka sassabe shi sa ake kawo mana irin su daren lailatul qadari din nan kana yin daren kana samu shekara ka yi shekara sama da menene tamanin ladan da za a baka don ka kamo na baya ne tunda an sassabe abun nan to ga wani shortcut da zaka bi su ka kamo su amma shi ɗin ma yaka ga ana watsi da daren Allah ubangi ya datar da mu ya sa mu gane wa idza waqa al qawlu alaihim idan a waqa al qawlu alaihim lokacin halakar da su in yayi yanda suke zumu'in su ga ranan akhrajna lahum dabata zamu fidda wata dabba a karkashin kasa tukallimu tana musu magana dabba me take ce musu annan nasa kano bi na la yuqinun yawancin mutane dama ba sa imani da ayoyinmu suna musun ayoyinmu to ga muna ga mu ranan tazo, ga dabbar ita ce take musu wa'azi tana musu magana dabbar ne take musu magana ba faɗi irin dabban ba to shan giya zinace zinace cin amana caca halatta haram cin riba duk yana daga cikin alamun tashin kiyama da manzo Allah ya dade da maganarsu amma waɗannan guda goman da za ku zo har yanzu ba su zo ba in sun zo kawai to su ne alamun alkiyama masu girman da mejo waƙi wanda babu waɗansu daga su sai tashin kiyama na farko saukowar annabi isa alama ce ta menene babban alama ta tashin alkiyama zuwan mahadi mahadi zuwan dujal bullowan dujal domin mahadi ne zai yaki dujal ɗin sannan kuma har ila yau fitowar ya juji da ma yana daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama guda goma sannan wuta da za ta fito ta gabas ta gabas kafashin laraba nan yawanci nan middle east din nan annabi yake nuna alfitinatu hahuna alfitinatu hahuna alfitinatu hahuna fitina tana nan fitina tana nan fitina tana nan yawanci middle east din nan kullum inda ake yakin nan nan ne manzo Allah ya ce fitina komai zai fito daga nan ne ji manzo Allah hatta alamun kiyama ma daga can suke fitar su gangara su malalo duniya to sannan kuma za a samu kisifewar rana da wata a dade a ciki za a samu hayaki da zai turrike duniya gaba ɗayanta hayaki ne ta zamanto gubawa kafurai ta zamanto ƙyar mura kawai ga mumunai Ah, da wannan dabbar da aka ambata da maganan dabbobi za ka ga wannan tana daga ciki yawa da fitowar rana daga mafaɗanta ta fito bai zasa daga yamma tana koma ga ranar za ka ga ana ta layi ana musulunta Hai! a musulunta za ka ga ana layi Allah ce ayya ai an rufe karɓar musulunci eh wanda da yake ta'asa da shan giya da yace na tuba daga yau an kulle a mashayin giya kawai za ka je lahira yanzu su eh, haka waɗansu ayoyi guda goma ne ga tara nan dai Allah samu suka da imani mu ga alheri Allah ce wa yauma akwai ranar da za ta zo yuhsharu min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina za a tada mutane batch by batch mutanen annabi nuhu ina suke ga sunan sai a cire kafiran a cikinsu a yi gurufin ɗinsu waje ɗaya kafiran zamanin annabi nuhu ga sunan idan aka zo zamanin annabi ibrahim ina mumunai a cire su ina kafirai cikin mutanen annabi ibrahim ga sunan sai a sanya su su ne next batch bayan mutanen annabi kafiran zamanin annabi nuhu sai kafiran zamanin annabi Ibrahim sai kafiran zamanin annabi Isa kafiran zamanin annabi Ismail haka yanda zamanin aka zo a haka kowane zamani da aka aika masa annabi za a kawo al'umma annabi sai a tsamo kafiran cikin sai a rika a jera su batch by batch sai a kawo annabinsu ya tsaya a gabansu don ya kafa musu hujja alkiyaman da da nake ce muku za ta tsaya ga ta nan ta tsaya haka za a bi su gaba ɗaya annabi ya zamanto shaida a kansu nan ne za a tambayi um, uh, annabi isa ya isa a an ta kulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka gaya ma waɗannan kiristocin su riƙe ka a matsayin Allah da kai da mahaifiyarka su barni tace subhanallahi ya Allah ka fi ƙarfin wannan ka aiko ni annabi sannan in zo kuma in saba a sakonka in ce a bauta mu a barka ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu in ma na faɗa Allah ka sani ai ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك ala kulli shay'in qadir ko yace je ka kawai hada yawmu yanfa'u sadiqina sidiqu ya kaya Musa annabi Isa ka gama hujja kawai yau rana ce da take amfanan masu gaskiya kowa za a zo gaban su hanallah Allah samu cika da imani sai a samu waɗanda suka karyata ayoyin Allah fahum yuza'un a kawo su a tsaida su saboda hisabi da sakamako ata idza ja'u sai sun zo filin alkiyaman ga sunan qala sai Allah ya ce musu a sannunku da zuwa akazzabtum bi ayati ku ne kuka karyata ayoyina Kun aika muku manzannina su kira ku su karanta muku ayoyina ku karyata walam tuhitu bihi ilman kuka ki ku tsaya ku karɓi ayoyin nan ku yi karatu ku yi bincike kuka ƙi haka kuka rayu a duniya to amma kuntum ta'malun ma za kuntum ta'malun me kuka kasance kuna yi a duniyan to na turo annaba kun ƙi na turo ayoyi na kun ƙaryata su to ku gaya mun aikin da kuka yi kai zaman yi a duniya alkiyaman da kuke ƙaryata ga ta tazo ga jahannama ga ta can ga hisabi ga shi ga shi ga shi abinda kuke kare ta kun ganshi shine a can baya balad daraka ilmuhum fil akhirati wai sai a yanzu ne suka gano lalle fa sun yi kuskure sun yi kuskure wa waqa al qawlu alaihim sai al alkawarin Allah da maganar Allah sai ta fada akan su ita ce azaba kawai kuzuhu faghulluhu thumma al jahima salluhu thumma fi silsilatin zarquha sab'una zira'an fasluk innahu kana la yu'minu billahi al azim sakamakon ƙaryata Allah a jefa su a jahannama za a jefa da su a wiwa wurge da su a cikin jahannama bima zalamu sakamakon kafurci da shirka da suka yi da suka zalunci kansu domin Allah ya kawo musu manzanni bai zalunce su ba kuma in an sa su a wutan Allah zai ce fahum layan yantiqun a wannan tambayoyin da Allah yake musu ba za su iya bada ma amsa bane kawai a to su ce Allah ya tambaye su to da kun yi imani da annabana da manzanni ku ga mun abin da kuka yi yi a duniya sai su ce ya Allah mu yi ta kashe annabawa mu yi ta zagon ƙasa wa musulunci mu yi ta kashe musulmai mu yi ta kaza mai laifi na amsawa ne eh ko ɗan sanda ya kama ka kana iya bayani ne ai ka'idan criminal farko ya ce ƙarya ne ban yi komai ba sai daga baya in tafiya sai ka tsaya sai ka ji bayanai suna ne a tsaya tsaya tsaya tsakani da Allah zan faɗa tsakani da Allah wallahi ba zan koyi ba ba zan ci amanan ku ba kaji waye ba zai ci amanan jami'an tsaro ba zai faɗi gaskiya da yake ya shiga hannu to fan la yantiqun ba za su iya buɗe magana ba ba shi wallahi su yi magana a wajen domin duk abin da za su faɗa ƙarya ne kawai sun sa Allah ya tsaida musu hujja ba su da bakin magana dama Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'adar rusul Gobe za zamu tashi a aya ta 86 insha Allah Allah zai faɗa musu abubuwan da ya musu amma suka ƙi imani da shi ɗin. Allah zai tabbatar musu a gobe to ga takardu sun zo hannuna wajen biyar haka ta farko tana cewa assalamu alaikum May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, Malam Amin. My name is Mariam Saleh from Ongwarimi. I am an a sickle cell patient who was sent to Kayomek for checkup from Baraudiko Teaching Hospital. The result shows that I need two pints of blood and my parents are weak. Therefore, I am seeking help from Muslim Ummah, Muslim brothers. Please, Mariam Saleh, This is my phone number 0806674259 0812716584 to wannan taimako take yi ita tana ah, mai fama da ciwon sikila ne an turo ta daga barau dikko ta zo a bincike ta anan kayo nan da ta zo din sai aka bincika ba ta da jini tana bukatar leda nawa leda biyu shine take neman taimako a wajen yan uwa musulmi masu albarka da fatan Allah ubangi ya sa wannan roƙonta ya samu karkuwa insha Allah sai dai bata faɗi nawa ne ledan jinin ba ko nawa ne yake kamawa ko nawa ne ga wanda Allah ya ba da ikon taimako a taimaka din Allah ba ta lafiya ya sa kafara ne takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara malin lafiya ya biya buƙatu, ya saka da mafificin alkhairi amin summa amin Allahumma amin malam na kasance ɗalibi a nan garin Kaduna ina shekarar final ya shekara ta ƙarshe kenan ina baran addu'a daga gun ‘yan uwa musulmai albarkacin wannan wata a Allah ya yaye mun damuwa ta ya kawo mun mafita saboda ina fama da matsalar kuɗin registration na school da na kuma repayment na kuɗin hayan ɗaki tun Januwari ya kamata na yi settling amma har yanzu ban yi ba abin yana neman kamun matsala a makaranta da kuma gurin kwana Allah saka sai dai baka faɗi nawa ne kuɗin makarantar ba da ragowar kuɗin haya shi ma baka faɗa ba kuma babu namban waya saboda haka abin nan ɗin kan eh, eh, eh, na ƙasashe ne ba namban waya ba nawa ne kuɗin babu komai wataƙila shi ma ga shi ma kokon baran shi final ya student ne Allah ubangiji ya sa a taimaka alam masu takardu ko za a bawa ke kun san wanda ya kawo Allah sa a dace takarda ta uku assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh Allah yi wa malam albarka ya ƙara ilimi da basira Allahumma amin dan Allah malam menene ingancin bacci bayan sallan asuba da la'asar saboda a lokacin bacci ya fi zuwa mun ah. ta dai sallan asuba dai ta samu ta in kuskure ne ke babu wani kuskure gaskiya babu inda ake cewa baccin bayan asuba yana ka talauci ba haka bane kawai mutum ya wataƙila mutum ya yi ƙiyamun laili ya yi tsayuwan dare ai dama ya dangana har da asuba zai dan kwanta ya dan yi bacci ai ya dan samu ko awa biyu ya je kuma ofis ya aiwatar da ayyuka ya sauke haƙƙin mutane wannan babu laifi sallah bayan bacci bayan la'asar ko yana taimaka mutu wajen qiyamul laili laraba suna kailula eh ba in ya kama ka kai mana kaga aiki ka gaji sai kawai babu inda ni na ga wani abu sahihi da za a ce a nan kawai in ya kama ka kai kawai Allah ta ta da assalamu alaikum ga dubu biyar nan wani bawan Allah ina suke ga dubu biyar nan wani bawan Allah ya bayar a sa shi a da iyalin shi da ƴaƴan shi a addu'a Allah ya shirya su ya yi musu albarka ya sa a akan in masallaci to alhamdulillah Allah musu albarka Allah musu albarka duk mai son addu'a za a masa sawa'un ya bayar ko bai bayar ba ya roƙa a yi ko ba a yi ba duk muna roƙawa al'umman musulmi Allah yi wa kowa albarka biya masa bukatunsa na alkhairi ya kare shi daga dukkan sharri takarda ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah yi wa malam albarka ka ce a <clears throat> Allah yi wa wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya albarka ce ku da lafiya da tsawon rai Allahumma amin malam menene bambanci tsakanin jarrabawa ibtila'i da azaba ta yaya mumini zai gane ko abin da yake fuskanta jarrabawa ce to in kai mai aure ne matanka ma kawai jarrabawa ce ai ai ibtila'i ne misali ka ce ta yi taqiyi eh, a haɗa ka da yaro ta ƙadari, kullum test kullum kes ana kiranka a police station yaronka ne ya bige wannan ya soke wannan ya fasa glass ya shirya danja ya ɗauke waya ya yi kaza kullum a hanyar asibiti wannan ibtila'i ne rashin lafiya a jikinka ibtila'i ne ai ta bincike ai ta awo ai ta ceko ba a ga komai ba amma kai kana ɗanɗana a jikinka ibtila'i ne gurbacewar tarbiyya irin na yanzu ibtila'i ne azaba kuma azaba ce kawai wanda za ta sauka mutum ya ji ta a jiki eh tace ce jarabawa wani sa'in aka ci jarabawan nan to ana fita daga ibtila'i to azaba ita kuma azaba ce saboda haka suna da bambanci gaskiya ka nemi ilimi ka yi ta koyon karatu ya ƙi zama ma ibtila'i ne amma ba za a ce masa azaba ba ina fata an gane yawa sai ya kawo dalilin ayoyi da jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ne za jarrabe ku da wani abu na tsorata suratul bakara a can a game da hukuncin a sabo zunubi Allah ya duk wata musiba da take samun mutum fa bi ba kasaba ai eh idan Allah ya dandana mutum a jiki mutum yana jinta ita ma azaba ne amma ta hanyar ibtila'i jarabawa ce wani jarabawa ne ya samu mutum yake azabtuwa a zuciyarsa wannan shine Allah ubangiji ya kare mu shi ibtila'i wani sa'i ko jaraba ko baka saba wa Allah ba zai jarabe ka ya ga karfin imaninka ba wai dole sai sabo kana sabo bane eh, Allah zai jarabe ka da wani abu a'a haka ma ya fi jaraban mumunai annabi sallallahu an tambaye shi waɗanne mutane ne Allah ya fi jarabta yace mu annabawa sai suwa sai ce wanda suke biye da mu a imani annabi ce gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawanka in imaninka da Allah da yaqini yana da karfi <clears throat> to jarabawanka tana da tsanani a wajen Allah in imaninka kamar fitilan kwai ne irin ɗan lagwanin da ya kusan mutuwa din yana toka-toka sai ka ga ka daɗe baka ga gamuwa da ibtila'i da jarabawa saboda imaninka saboda rauninsa to jarabawar kama ya ka samu rauni ne da ita ‘yar mura-mura ne kawai masassara eh, yar mura-mura kaga mai imani irin wannan kuma ai yana saba wala to irin su ne ake cewa a ai alqunutin su ba sa taba mu kai ta addu'a kai ta abin nan baya taba mu garau garau shekara shida ko muna na yi to ai shedan ya rude ka kawai Allah ubangiji dai ya kare mu shi yasa nace in kaga kana taba Allah amma komai ma na tafiya baka da matsala wallahi kamun talala ne kai hattara kawai ka gyara Allah ubangiji ya datar da mu ya mana albarka